Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Talata bakwai ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa kamfanonin ruwa da na wutar lantarki a kasar ghana sun a aniyar kara kudin ruwa da na lantarki a kasar to ko me jama'ar kasar ke cewa yau gashi an ce zai kara kudin ruwa da kudin lantarki talakawa ana kuka ana fama da shi yau kasar ghana ta biredi mutum ba kai ya kasi yanzu ga shunga kare kare kuma zai zo ai za kashe talakawa kenan kama kowace ranar talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari sai kuma sharhin jaridin nijar amma kafin nan gasar fil hashim kuma da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel. Jiya litinin hukumi a jihar Onda ta Najeriya na guda da bincike akan kowa ne ne ke da alhakin kai mummunan harin da aka kai kan majami'ar katolika ba a dai san takamaimai adadin waɗanda suka mutu a harin na ranar lahadi da ta gabata ba a majami'ar katolika ta san francis ba mai magana da yawon ofishin gwamnatin jihar ondo ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa cewa 'yan bindiga sun kashe mutane 21 kamfanin dillancin labaran reuters ya ambato wani likita a ondo yana cewa adadin waɗanda suka mutum ya kai hamsin asibitoci sun yi jinyar mutanen da suka jikkata a harin yayin da masu aikin sa kai suka kaddamar da aikin karɓar jini don taimakawa waɗanda suka jikkata. Gwamnan Ondo Rotimi Okeredolu ya sha alwashin mayar da martani kan harin tare da bayar da umarnin sassauta tutoci domin karrama waɗanda abin ya shafa. Maharan sun kai harin ne a daidai lokacin da masu ibada ke taruwa a ranar Lahadin ta gabata, inda suka yi amfani da bindigogi da kuma ababen fashewa. sojojin ukraine da na rasha sun gwabza karamin fada akan titunan donetsk a jiya litinin inda kowane bangare ke iko da kusan rabin birnin mai masana'antu a gabashin ukraine da alama adadin sojojin rasha sun wuce na ukraine amma shugaba vladimir zelensky ya ce sojojin ukraine suna da kowace irin dama don samun iko imanin nasa ya zo ne bayan da gwamnan yankin luhansk savi haidai ya nuna cewa Ukraine ta yi ƙasa a gwiwa. Haide ya ce masu tsaron bayanmu sun yi nasarar kai farmaki na wani ɗan lokaci sun kwato kusan rabin garin amma yanzu lamarin ya ɗan ƙara dagule mana. Donex shi ne makasudin manufar Rasha ta mamaye yankin gabashin Donbass shi ne birni mafi girma da ke hannun Ukraine a lardin Luhansk. Bangarorin biyu sun yi kirarin cewa sun yi barna sosai wa junansu masana sha'anin tsaro sun fara gargaɗin shugabannin ƙasashen afirka ta yamma akan buƙatar janye takunkuman da aka kakaba wa ƙasar mali bayan juyin mulkin da ya hamɓar da shugaba ibrahim bubakar kaita ci gaba da zartar da hukunci akan ƙasar ta mali na iya mayar da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addanci a yankin sahel yayin da tuni matakin ya fara gasa gasawa talakawa ukuba kamar yadda za a ji a wannan tattaunawar da sulaiman barma ya yi da mai nazari akan sha'anin tsaro abdulrahman alkasim ita kasan malin duk da ah, rashin ladabin da take nunawa ga kasashen ga kungiyoyin da ma kasashe makwabta to gaskiya ta kai inda ya kamata a tausaya mata a tausaya ma al'umma ta saboda ka a azabci al'ummai saboda ah, jiji da kai na hukumominta yau kana ga bisa bayanai na sirri wanda suka tabbata wanda za a gabatar da su a majalisar ɗinkin duniya sha uku ga wanga watan ƙasa a arewacin ƙasa hukumomin ƙasa ba su kula kashi goma cikin ɗari tsakiyar ƙasa abin suke kula da shi kashi 21 gwamnatin ƙasa ke kula da shi kenan ita ƙasar ta kama hanya ta tarwacewa ta lalacewa kuma roshewarta kuma zai shahi kuma sauran kasashen duk da take iyaka da su kenan saboda haka a ba da dama wa'annan takukuman a janye su kuma a gidda ya sharɗa masu mahimmanci wanda ƙasar an wa karhan a cilasta ta ta girmama ta idan ba haka ba gaskiya akwai matsaloli kwarai wanda Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da kasar Ghana ke fama da matsalar tsadar rayuwa da kuma faduwar darajar kudin ta CD sakamakon taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Kamfanonin ruwa da na wutar lantarki sun kudura aniyar ƙara kuɗin ruwa da na wutar lantarkin, wanda hakan bai yi wa jama'ar ƙasar daɗi ba. Wakilin Mahawa Abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani. Kamfanin wutar lantarki na Ghana da kamfanin ruwa a Ghana sun bayyana cewar karuwar farashin dala, hauhawan farashin kayayyaki, gurɓataccen yanayi da dai sauransu ya sa suka kudiri aniyar karin kuɗin wutar lantarki kashi 148 da kuma kashi 344 na ruwa. Babban manijan gudanarwa daga kamfanin wutar lantarki a Ghana, ECG a takaice, Sylvia Noshi kenan inda ta ce halin yanzu kamfanin ECG yana bukatar tallafin gaggawa don haka suka tsara karin kudin. manaja mai tsare-tsare da sa ido a tattalin arzikin kamfanin ruwa a Ghana set a tiyafa kenan ya ce sun shirya shirin kara kudin ne saboda sadar kaya da ake samarwa sakamakon gurbatar yanayi da bashi da yi wa kamfanin katutu da hawan farashin kayayyaki da kuma faɗuwar darajar CD kuma yi amfani da wannan damar wajen wayar da kan jama'a da su guji gurɓata ruwa domin ana shan wahala wajen samun kudade da ake sayan sinadarai da ake sarkake ruwan da su jama'ar kasar ghana dai ba su ji daɗin karin kuɗin ruwa da kuma na wutar lantarki ba. sunana ba siza abin da gwamnati da ghana water company da electricity company of ghana ba su da tausayi ni yanzu aikin da nake yi albashin da nake ansa kowane wata nawa ne amma mu kanmu mutanen ghana wannan titi titi gana muke kallo guda nawa ne fitilun ma ke kunnuwa amma tun shekaru aro aro ga duka in da kawo mana light bill ka wasu street light muna biya amma wannan kudin nan me ake yi da shi sunana a ci bajallo suleiman gaskiya kare karen da gwamnati zai yi da bai taimaka mana yau gashi an ce zai kara kudin ruwa da kudin lantarki talakawa ana kuka ana fama da shi yau kasar ghana atta biredi mutum ba kai ya kase yanzu ga shunga kare kare kuma da zo ai za kashe talakawa kenan gwamnatin kasar ghana da shugabannin nan namu ya kamata a ji tausan talakawa sunana muhammad mahfuz muhammad bashir kuma kuɗin ruwa da na lantarki abu ne da ke kawo matsala sabili da kumci da tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar nan wata sa'ilin sai ka ga an kawo kuɗin ruwa da na lantarki da zai sa mutum ya zaci cewa ko na kamfani ne alhali na mutum ɗaya ne da iyalinsa kamata ya yi gwamnati ta dubi lamarin abdulwadud ke magana karin kudin wuta da kudin ruwa wallahi yana samu cikin damuwa sosai yanzu ko in ce wuri yayi yi karfi sosai kana sai da abu ba sai masu sin kuma na kuka kamar ba kudi balantana su zo sosai karin kudin wuta da kudin ruwa kuma zai kara ba mu shiga cikin damuwa sosai muna hope gwamnati za su shi wani abu ne. Hawa Abdulkarim Yankwani a sashen wasu na murar muka riga kira Ghana. A gaida Hauwa Abdulkarim. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Sojoji biyu ne aka kashe jiya litinin a yakin da suke yi da mayakan M23 a gabashin Congo in ji rundunar sojojin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Tashin hankalin na baya bayan nan a cikin wani da rikicin da ya ɓarke 'yan makonnin da suka gabata. wanda kuma ya haifar da rashin jituwar diflomasiyya da Rwanda. 'Yan tawaye sun yi lugudan wuta akan wani sansanin soja a arewacin Kivu, inda suka kashe sojoji biyu tare da raunata biyar. Kongo dai na zargin kasar da ke makwabtaka da kasar da goyon bayan kungiyar M23, wanda Rwanda ta musanta. wannan faɗan ya biyo bayan farmaki da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne daga kungiyar 'yan tawaye suka kai a wani ƙauye da ke makwabtaka da lardin ituri a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kashe akalla mutane goma sha takwas in ji majiyoyin cikin gida mayakan da ake kyautar da tun 'yan kungiyar allied democratic force adf ne sun kashe mazauna garin tare da kona gidaje a otomobere in ji wani ganau da wani basarakin yankin da kuma wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yankin rundunar sojin najeriya da ke arewa maso gabas ta shirinta na operation haɗin kai ta ce ta daƙile wani hari da mayakan kungiyar boko haram suka kai ga matafiya akan hanyar maiduguri zuwa da maturu bayan da suka samu bayanai rundunar da ta samu nasarar kwace wasu manyan motoci da wasu makamai na mayakan kamar yadda kwamandan rundunar operation haɗin kai Major janar Christopher Musa ya shaida wakilin Haruna Dauda. eh tsakanin minok ne da jakana eh, da safe abin da suke sai su samu inda hanya bai da kyau inda mutane ba za su iya motoci ba za su iya wucewa da sauri ba sai su zo su tare ah, akwai ramukan da muka da muka muka bude inda ba za su iya wucewa ba amma sun samu sai suka fito kan hanya da gontro guda hudu tamma da sauri sauri muka samu information muka aika yaran mu jirgi ya tashi sojoji kuma na kasa suka bi sun zo da gontro guda hudu dukkan su gontro da mun gama da su daya mun gama da shi kurmus uku kuma mun kama suna tare da mu da bindigogin su da komai su duke yana wurin mu yanzu sannan dama sun tare bus suka kwashi waɗansu duk muka kama muka karɓi mutanen sun shiga mota ko ya wuce lafiya a cikin motocin da sun samu trailer trailer kasan trailer don su ɗan parking so suka same su suka banka ma eh, eh, abin nan kai din wuta to amma duk mun kawo wata tanka ɗin mu da fire service suka zo suka kakkashe duk a gaida haruna dauda daga ƙarshe a yau talata ne sarki philip na belgium ya fara wata ziyara mai cike da tarihi a jamhuriyar demokaradiyyar congo a yankin da kakanninsa suka zalunta yayin da tashe-tashen hankula ke ƙara tashi a gabashin ƙasar. ziyarar kwanaki shida bisa gayyatar da shugaba ta Pelis da ya yi masa na da muhimmiyar ma'ana mai karfi wadda ke zuwa shekaru biyu bayan Philip ya bayyana wa shugaban kongo na damarsa kan raunin da mulkin mallaka ya haddasa. Ziyarar wadda ita ce ta farko da sarkin ya kai jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo tun bayan hawan sakaragar mulki a shekarar 2013. an ba shi damar yin sulhu bayan ta'addanci da sauran cin zarafi da aka yi ƙarƙashin mulkin mallaka na belgium tun da farko an shirya gudanar da ziyarar ne a watan yunin shekarar 2020 don bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai na jamhuriyar demokaradiyyar congo amma an mai da shi zuwa shekarar 2022 saboda barkewar annobar coronavirus. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurayi asalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Tsawon kafa kasu alaba tsawon rashin asibiti a alaba. Magana da samun ruwan famfo a alaba rago babu shi domin alamun shi ma babu shi ba kuma wata gwamnati ko wata hukuma ko wani dan majalisa ko ciyaman ko kansila na wata din ma da muke wanda ya taba ma zuwa yi mana wannan almarar. Ai za a yi mana notice din da ya kamata mu sani ga inda za mu yi ga za mu yi har hankali mu tashi mu koma wani wuri da za a ba mu zauna amma ba a ce sati biyu saboda mu muna yan arewa hausawa hausawa mazauna lagos kenan da ke hada-hadar kayyar dabbobi a kasuwar alaba shekara da shekaru da suka shuɗe a dakacin wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna Masu saurare kasuwar Alabarago wata hamshakiyar kasuwar cinkayar dabbobi ce da Hausawa 'yan asalin yankin arewacin Najeriya suka kafa a birnin Legas kuma suke gudanar da hada-hadar kasuwanci a cikinta ɗimbin shekaru da suka shuɗe. Cikin shekaru da dama da suka gabata masu harkoki a wannan kasuwa na taka muhimmiyar rawa wajen samar da naman dabbobi da mazauna birnin Legas ke bukata kamar naman shanu da tumaki da awaki da sauransu. Kazalika kasuwar na ba da gagarumar gudunmawa wajen ci gaban tattalin arzikin jihar Legas la'akari da irin kudaden shiga da gwamnatin jihar da ma kananan hukumomin ta ke samu a kulle yaumin. To amma wani abin mamaki shine yadda hukumomi a matakai daban-daban na jihar Legas suka yi watsi da wannan kasuwa da 'yan kasuwar ta fuskar samar da ababen more rayuwa kamar ruwa da lantarki da hanyoyi da kuma sha'anin tsaftar muhalli yayin da mazauna wannan kasuwa 'yan arewa hausawa zalla suka kwashe ɗimbin shekaru babu ababen kyautata yanayin kasuwanci duk kuwa da makudan kuɗaɗe da suke baiwa gwamnati a matsayin haraji yanzu haka abin da ke ci musu tuwa kwarya shine yunkurin da mahukuntan jihar ta Legas ke yi na tashin su daga wannan kasuwa baki ɗaya. wakilinmu na ibadan hassan umar tambol ya ziyarci kasuwar ta Alaba Rago kuma ya tattauna da 'yan kasuwar da shugabanninsu ga kuma rahoton da ya hada wannan fili sani dan liman ni mazauni alaban gaskiya tarin jama'a irin na alaban rago a ce ba mu da alamar da za a yi mana gada ta shige da fice a nan alaba gaskiya ba a yi mana daidai ba in ka diba da kanka ka gani in mutum zai shigo alaba ko zai fita sai yi da gaske to masu shiga da motoci fa eh to masu shiga da motoci ana shigowa da motoci amma dai ba irin yadda ake so ba amma dai duk wani babban mutum wanda yake kaiwa da kawowa yana ganin halin da ake ciki na maganar abin da yake faruwa game da hanyoyi a nan alaba sunana adamu dan sadabuci mazaunin alabar rago okoko maiko lagos a wannan unguwa ta ku ta alaba kuna da ruwa <laughs> magana muna da ruwa ma ba domin rijiya irin wanda muke cewa haka da kanka ita so da muke amfani da ita na shayar da dabbobinmu da kuma mu kanmu wanka da sauran makamancin irin wannan kana nufin ba a taba gina muku irin rijiyar burtsatse ba ko kuma a ba muku famfo a wannan unguwa ta alaba a dai zuwa na alaba a kuma sanin da na yi ban san kuma lokuta da suka wuce na baya ba tabbas ni ban taba gani ba ban kuma taba ji ba domin alamun shi ma babu shi ba kuma wata gwamnati ko wata hukuma ko wani dan majalisa ko ciyaman ko kansila na wata din ma da muke wanda ya taba ma zuwa yayi mana wannan almarar siyasa na zuwa suna muku kamfen yakin neman zaɓe cewa ku zaɓe su kun taɓa musu ƙorafin cewa kuna da buƙatu kamar na ruwa barkatai ma dan hata kai ta kawo ma ƴan kunya muke mu da su suna jin kunya mu ko muna zara idanuwan mu sai sun gan mu domin me saboda rashin aikata irin abin da suke mana alƙawaruri ga kansa su mana alƙawari akan ruwa sai ka sa naira ashirin zaka sai laida biyu wata kwaya ɗaya sunana muhammad sani shinkari ni ma mazaunin alaba ne insha Allah to wallahi a dai bako ne gare mu yan akwai shi to idan mutum ya kamu da rashin lafiya ya kuke yi sai mai ga a kashi asibitin kuɗi a yi masu treatment. Tun wani lokaci ne ba ku da asibiti a wannan unguwa ta Alaba? To tsawon kama kaso Alaba tsawon rashin asibiti a Alaba. To kun taɓa nema ga gwamnati? Ana nema ko yaushe ma tun da ana siyasa ga kuma 'yan siyasa ne kaso Alaba. Siyasa Alaba mai mahimmanci shi. Sunana Mutar Musa Chairman na kungiyar Katsinawa da Daurawa na Ojo Local Gamma. Kuna samun wutar lantarki a wannan unguwa ta Alaba? To gaskiya gaskiya samun wuta ba za mu ce ba ma samu ba amma domin Allah wuta mana samu ba kan lokaci ba saboda a takaice wani lokacin in aka ce maka lokacin da wata ya kare suka karbi kuɗin da ake biyan su na wuta wani lokacin sai mu ɗau lokaci kafin mu samu wutan nan kuma wutan nan ma an same ta ba za ka fi minti biyar ba minti goma wani lokacin ana kawo da ka san flash na waya wallahi mu dai haka muke samun matsalar wuta a nan kaso alabara menene illar rashin wannan wuta gare ka illar rishin wuta nan babbar matsala ce saboda mu kanmu abubuwan da muke saidawa na kasuwan nan in babu wannan wuta matsala ce babba a gare mu saboda mutanen da duk za su zo su sai kaya su ainihin masu injinan na wanda suke amfani da shi in za su nika maka akwai wuta da bai naira ɗari biyar ba za su iya ka a naira dubu ɗaya da ɗari biyar za su ce diesel ya yi tsada. a tattaunawar sa da amurka a birnin lagos Sarkin kasuwar Alabar Rago ya ce. Ah, Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Umaru na Gwaggo Sakkwato sarkin kasuwar Alabar Rago. Bisa gaskiya matsalolin da muke da su suna dama. Sanannu ne tun hil azal ana neman sai an raba mu da kasuwar nan tamu ta Alabar Rago. Wanda yake kasuwar nan ruwa ne zallanta. Mu muka cika ta da yashi da komi da komi muka ɗebo muka gyara. Wala ko da bulo guda da gwamnatin tarayya da ta state da local government ba wanda ya ba mu ko guda muka sa kasuwar nan muka gyara ta ka zauna. To ranka ranke da ɗaya idan muka koma bangaren abubuwan more rayuwa irin su ruwa wutar lantarki da hanyoyi kuna da matsala game da wannan matsalar wannan ai kowa san alawar rago akwai ta tun da muke da yanin so guda su ga mu taba ta kwashe mana gotan mu ba a taba yi mana honho ba ko guda wanda aka ce gashi nan legas ta yi mana domin ko kuma lokal gama ta yi mana ko wani a mana lokal gama ko wani dan majalisa ya zo ya yi mana shi mutanen alawar rago duk dimbin kuri'a da muke ba su wallahi ba ta mana ko guda ga hanyar mu nan ta shekara tara ko ko dutse guda ba zuwa mu ba kaga ko ashe wannan matsalar su balle a ce wai dabbobin mu za su ruwa mu za mu nemo ruwa mu ba su domin duk inda muke nan dole mu nemo dabba ba ta yi babu ruwa kamar gwamnati ba ta muku hanho ba ina gaya maka da Lagos state da gamman. da wani dan majalisa da wani local government chairman babu wani wanda ya taba kama na gudunmuwa taimakon komi a nan alaba mu ne muke taimako kama kanmu da kanmu to kun taba nema ga gwamnati ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba hasali ma in baka sani ba ba a yi wata guda muka zauna da gwamna akan magana cewa za a yi gyaran kasuwan nan mu muka ce to shi hakuri mutanen mu yawanci sun tafi gida wurin azumi wasu sun je maka su je umra su dawo idan suka dawo za mu sake zama da mu gaya ma gwamna ga abin da muka yi ga abin da muka yi sannan wace hanya za mu amma duk da haka yau sai gashi an ɗauko muna wai notice an ce wai sati biyu an ba mu mu kwashe kayan mu daga cikin kasuwa na bara idan ku kwashe gwamnati ta baku wani wurin da za ku kai kayan ku to mun zamna da su ba zai a ba mu wuri babu inda baka zama ce muna ga wurin da aka ce mu zamna kuma in ma an ba mu shin za a yi muna gine-gine mu ne ko ko shin kuɗi gwamnati za ta ba mu je mu gyara ai za a yi mana notis din da ya kamata mu sani ga inda za mu yi ga za mu yi har a hankali mu tashi mu koma wani wuri wanda za a ba mu zauna amma ba a ce sati biyu saboda mu muna yan arewa hausawa harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabagar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba zama a cikin tsumma. Shugaban karamar hukumar Ibba a jihar Legas, Abalola Isa Abila ya ce. Ya ce rashin ababen more rayuwa a kasuwar alabar rago yana damun su musamman hanyar alabar rago zuwa alaba international ya ce suna jiran umarnin gwamnan jihar Legas ne su fara samar da abubuwan jin daɗin rayuwa a alaba na ban rago. To kyauta da fatan mahukuntan jihar ta Legas za su yi adalci ga waɗannan 'yan kasuwa domin al'amura su ci gaba da gudana kamar yadda ya kamata. Masu tsare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umaru Tambuwal Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulamu Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa Firaministan Luxembourg Xavier Betel ya gudanar da ran gadi a Nijar a ranakun Lahadi da jiya Litinin, inda suka tantauna da shugaban ƙasa Mohamed Bazoum akan hulɗar diplomasiyar sama da shekaru 30 ɗin da ke tsakanin ƙasashen biyu. kimanin miliyan 70 na euro ne luxembourg ta kashe a niger da nufin inganta fannin ilimi ba idin wasu miliyoyi 54 ɗin da ƙasar ta zuba a sha'anin koyar da sana'o'in hannu jaridar ta ce firaministan ya ziyarci gundumar walam inda ya gana da 'yan gudun hijirar cikin gida ya kuma yi alkawalin ci gaba da tallafawa nishar don ba ta kwarin gwiwa a ayyukan kula da mutanen da tashin hankali ya tilasta wa ficewa daga matsugunansu jaridar air info na cewa ya kamata hukumomin niger su yi koyi da takwarorinsu na kasar chadi bayan da shugaba muhammad idris debi ya ba da umarnin rufe mahakar zinaren kuri bugudi inda bayanai ke nunin galibin mutanen da ke wannan mahaka na dauke da manyan bindigogi wannan na matsayin wani matakin share fagen kafa wata barikin soja a tsakiyar kwarin na mahakar kuri bugudi inda a halin da ake ciki komai na iya faruwa jaridar ta ce muddin nijar bata gaggauta daukan matakai ba za ta yi waɗannan mutane su mamaye illahirin mahakar da ke arewacin ƙasar wanda kuma ka iya zama babbar barazana ga sha'anin tsaro jaridar lebanon na cewa ƙungiyoyin malaman makaranta sun bayyana damuwa a game da halin da aka shiga a makarantun boko bayan da rahotanni suka yi nuni akan yadda ake tarar da malamai har makaranta don cin zarafinsu inda suke shan duka daga ɗalibai ko iyayen yara ko daga wajen wasu kangararrun unguwa har ma da kisan kai lamarin da suka danganta da yawaitar amfani da miyagun ƙwayoyi a makarantun boko jarir ta ce ƙungiyoyin malaman sun ce muddin aka ci gaba da tafiya a haka sha'anin ilimi na iya ƙara lalacewa a nijar saboda haka suka buƙaci hukumomin ilimi su ɗauki matakin samar da tsaro don kare malaman makaranta daga barazanar da suke fuskanta mu karkare da jaridar la rue de l'histoire da ke cewa hukumomin niger sun bayyana shirin gudanar da babban taro a ranakun sha uku da sha hudu ga watan yuni wanda zai hada masu ruwa da tsaki domin tantauna batutuwan da suka shafi matsalar wutar daji jere ta ce a yayin wannan zama mahalartan za su lalubo hanyoyin magance matsalar wutar daji kamar yadda aka sanar a taron majalisar ministoci na baya-bayan nan sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger da madalla a gaida Sule, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. jiyar litinin hukumomi a jihar Ondo ta Najeriya na guda da bincike akan kowa ne ne ke da alhakin kai mummunan harin da aka kai kan majami'ar Katolika ba a dai san takamaimai adadin waɗanda suka mutu a harin na ranar lahadi da ta gabata ba a majami'ar katolika ta san francis ba mai magana da yawon ofishin gwamnatin jihar ondo ya shaida kamfan dillancin labaran faransa cewa 'yan bindiga sun kashe mutane ashirin 21 kamfan dillancin labaran reuters ya ambato wani likita a ondo yana cewa adadin waɗanda suka mutun ya kai hamsin sojojin ukraine da na rasha sun gwabza karamin fada akan titunan severodonetsk a jiya litinin inda kowane bangare ke iko da kusan rabin birnin mai masana'antu a gabashin ukraine da alama adadin sojojin rasha sun wuce na ukraine amma shugaba vladimir zelensky ya ce sojojin ukraine suna da kowace irin dama don samun iko imanin nasa ya zo ne bayan da gwamnan yankin luhansk sabi haidai ya nuna cewa ukraine ta yi kasa a gwiwa haidai ya ce masu tsaron bayanmu sun yi nasarar kai farmaki na wani ɗan lokaci sun kwato kusan rabin garin amma yanzu lamarin ya ɗan ƙara dagule mana. Masana sha'anin tsaro sun fara gargaɗin shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma akan buƙatar janye takunkuman da aka kakaba wa ƙasar Mali. Bayan juyin mulkin da ya hamɓar da shugaba Ibrahim Bubakar Keita, ci gaba da zartar da hukunci akan ƙasar ta Mali na iya mayar da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel, yayin da tuna matakin ya fara gasa wa talakawa ukuba. ba. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfila Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.